to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da ƙara dawa cikin wannan shiri na mai albarka mai taken daga hasken annabta idan ba ku manta ba kafin mu je wutar rabin lokaci muna tattaunawa ne da malam umar abdullahi sade a inda muka ɗauko kissar baban annabawa annabi ibrahim alaihi salatu wa atammu taslim muka je mu dan shakata mu dawo yanzu za mu juya mu ɗaura daga inda muka tsaya ala gafarta malam hakika tarihin annabi ibrahim yana da faɗi hmm. dole sai dai a ɗauko shi gaba gaba akan haka muka tafi hmm. to yanzu ina so ka ɗaura daga inda muka tsaya gare ka hmm. bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka faɗa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tashi a wannan yankin an haife shi a babil sannan babansa ya koma harran babil yana iraki sannan harran kuma yanzu haka yana kasar turkiya sannan kuma annabi ibrahim a.s. ya tafi kasar sham ya tafi misra ya je makka to za mu bi waɗannan matakai-matakai uh, a cikin alkur'ani insha Allah ta'ala uh, za mu fara daga matakin da ya matakin uh, farkon da'awarsa da ya yi da mataki na farko kenan wanda shine farkon da'awar annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu da yi da yi wa babansa na'am wato da'awar shi ta farko ya fara daga gida ya fara daga gida na'am hmm. to bayan ya kare da mahaifin shi na'am sai ya annabi ibrahim alaihi salatu wasalam bayan ya kare da mahaifinsa sai mutanensa Na'am. ko kuma ce yana hadawa amma da mahaifinsa ya fara Eh, saboda ita mu'amala da mahaifi daban take yawa yana hadawa duka a lokacin da yake so mahaifinsa ya shirya haka nan yana so kuma mutanensa ma mm, su shirya amma in an ce a mataki ne na farko waye ya fara sai a ce mahaifinsa sannan kuma sai mutanensa mutanen nan kuma kala kala ne waɗansu suna bautawa gumaka waɗansu suna bauta wa eh, taurari mutanen harran kamar yadda muka ambata mm, daban mutanen turkiya a wancan lokacin garin da ya je din mutanen babil ma da abin da suke bauta daban sannan kuma shi fir'aun da suka haɗu fir'aunin misir a wancan lokacin shi ma abin da yake munazara ko tattaunawa da suka yi da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ta bambanta da sauran ah, don su waɗancan ya yi da fir'aunan misra a fir'auna lakabi ne na sarakunan misra a da ok ba fir'auna na annabi musa ba fir'auna na annabi musa ba to wani sarki kenan a cikin daga cikin sarakunan misra to ai ga ka dan tantance mana eh ka san ai tun daga daga zuwan fir'aunan annabi musa ne na'am sunan fir'auna yayi ya shahara ya shahara ko kuma ce yayi tsauri yayi tsauri yayi tsauri ya zama mummuna sosai to tunda ai <clears throat> shine yafi shahara da yanayin yanda yake da taurin kai eh, saboda haka na tsammani la Allah su ma da haka suka ga cewa bai kamata ba su ci gaba da lakabin fir'auna <laughs> a matsayin sarkin su Eh, wato amma lakabi ne fir'auna hmm. wato sunan sarauta ne sunan sarauta ne kowaye ya hau za a iya ce mishi za a iya ce masa fir'auna misir misali yanzu kaga kaman a kasar mu Najeriya misali hmm. kaga akwai a ce eh, lamido lamido kaga shi lamido suna na sarauta na sarauta duk wanda ya hau hmm. sunan shi lamido sunan sa lamido na'am kaman a bangaren fulani kenan kuma eh. a bangaren bare bare a ce shehun barno. da makamantan wannan amma da asalin sunansa kuma amma da asalin sunan shi wato sunan sarautan ne na'am na'am to na fahimci wannan da kyau to da wannan da'awar umar da abin da suka yi da kuma abin da annabi sai kuma abin da annabi ibrahim alayhi salatu ya zo a makka a makka ma abu yayi gina ka'aba da kuma kissarsa da ziyarar da yayi wa ɗansa ita ma wani abu ne daban gina ka'aban nan kuma wani abu ne da yake da alaka da aikin haji da wajabta aikin haji da mm. tafiye-tafiyen inda ya je wanda suke da alaka da aikin hajjin mu a yau sannan kuma abu na uku ko mataki na uku still a nan makka shine Eh, aje iyalansa da ya yi farko ya fara aje iyalansa daga baya ya kawo musu ziyara daga baya ya zo aka gina ka'aba duk a nan makka aka ya aje iyalansa ya kawo wa annabi isma'il alaihi salatu wassalamu ziyara aka zo aka gina ka'aba suka gina ka'aba tare da annabi da annabi isma'il na'am wannan su ne matakai a dunkule sai kuma komawa da ya yi garinsa ije ya mutu a kasar falastin allahu akbar to allah maɗaukin sarki ya dace da mu hakikatan malam ka fara lasa mana mai a baki hmm. za mu so mu ji waɗannan matakai da annabi ibrahim ya bi na tarihin rayuwarsa eh, mataki mataki don mu fa'idantu da ainihin kissar da haka ina ganin za zan so ka fare mana bayani akan matakin farko na da'awar annabi ibrahim maga hmm. kuma wani haske za mu dosanu daga rayuwar wannan dattijo alkhairi baban annabawa annabi ibrahim annabi ibrahim alayhi salatu wasalam to watakila zan dan mai da mu ko ba baya zan ce zan mai da mu ba waiwaye ne eh, waiwaye adon tafiya na'am gabanin ah, wasu annabawa na'am akwai ayoyi da Allah madaukakin sarki yake ba su ko mu'ajizozi ko littattafai eh haka yake wanda eh, shi ma annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya tabbata an bashi wannan littafi na'am an bashi wasu takaddu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata mana a cikin alqur'ani na'am wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ya yi mana bayani nan malaman musulunci sun yi bayanin menene ake nufi da waɗannan takaddun ina ga masu kallon da sauraron mu za su ji za su so sanin ani ma zan so in san wannan waɗannan takaddu na'am to suhufi ibrahima wa musa kamar da allah maɗaukin sarki yake cewa inna hadha lafi suhufi ula suhufi ibrahima wa musa lalle eh, hikimomi da kuma wa'azantarwa bai takaita akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba hakanan akwai irin waɗannan hikimomin da wa'azantarwa da nisantar da mutane zuwa ga daga duniya da kuma kusantar da su lahira akwai wannan abin a cikin me littattafan farko ko takardu da aka aiko wa annabawan farko su ne mai su ne suhufi ibrahima wa musa takaddun da aka bawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da kuma takaddu da aka bawa annabi musa alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo a cikin suratul araf da waɗansu wurare to wannan littattafan menene ake nufi da suhufi ibrahim takaddun da aka bawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam waɗansu malaman musulunci sun yi bayani mai ake nufi waɗansu suka ce abinda ake nufi shine wasu takardu ne da Allah maɗaukin sarki ba annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam suke wanda suke cike da misalai da hikimomi na'am eh da wa'azozi wato wannan takaddun da kake nufi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. Allah ya bashi alqur'ani na'am annabi Isa hmm. Allah ya turo shi da injila eh annabi Musa kuma na'am at-taura na'am haka ne irin waɗannan na'am shine saboda saboda eh, a dunkule akwai wuraren da Allah madaukakin sarki ya ambata mana wannan kaga Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat Allah madaukakin sarki ya ce ku ce kun yi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya kun yi imani da Allah farko da abin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi ibrahim da abin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi isma'il wannan kaga a dunkule kenan a wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ya ce qul amanna billahi wa ma unzila alaina wancan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina kaga wannan eh, wannan a dunkule kenan mm. sannan kuma sai Allah fadin Allah madaukakin sarki cewa suhufi ibrahima wa musa to wannan eh, a dunkule kenan haka nan Allah madaukakin sarki ya ce am lam yunabba bima fi suhufi musa wa ibrahim alladhi waffa ka gani am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa wannan duka ana ambaton ah, annabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ko kuma ana ishara zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam na takaddu sannan ya tabbata a cikin hadithi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin da Wathila ibn al-Asqa ya ruwaito ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala unzilat suhufu ibrahima alaihi salatu wassalam fi awwali lailatin min ramadan an saukar wa annabi ibrahim alaihi salatu takaddunsa ne daga wurin ubangiji ta'ala da waɗannan misalai da hikimomi da wa'azozi daban-daban a cikin wannan takaddun farkon daren ramadan a wace shekara allahu alam a lokacin da yake raye wa unzilat tauratu li sitti sinina madat ramadan walinjilu kaza. wannan hadisi ne ingantacce imamul albani a cikin silsilar sahiha ya tabbatar da ingancinsa daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka kenan abu na farko akwai tabbacin tunda Allah madaukakin sarki ya ambata mana a cikin alqur'ani sannan abu na biyu kuma ga yanayin yadda aka gaya mana yaushe aka saukar da wannan a cikin sunna wannan yake nuna faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin annabawa da suka gabata akwai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ba su ayoyin da a sanadiyan waɗannan ayoyin ne mutane suka yi imani kaga a nan za mu ƙara hasko wani abu cikin hasken wannan tarihi wato ashe yadda Allah maɗaukin sarki saukar da alƙur'ani a cikin watan ramadana to ya ƙara fito man da falla watan ramadana hmm. bayan Allah ya saukar da Alƙur'ani a cikinsa hmm. to a cikin watan ramadana kuma aka saukar ma annabi ibrahim da sofina shi haka nan injila ta annabi sosai allahu akbar da gaske allahu akbar kaga wannan yake nuna alakar wannan yana nuna ma alakar annabawa eh. ko ko in ce eh, asalin musulunci ma'ana yadda kuke jin yanzu kuna da ramadan to a baya ma fa annabawa suna da ramadan saboda mai saboda ubangiji ta'ala ya halitta lokuta daban-daban ya fallanta lokuta daban-daban hmm. kamar yadda ya fallanta mutane wani ya fi wani falala ya saka wannan a cikin kaddaransa tun fil azal shi yasa mu kuma muke gadon waɗannan su sallah da azumi ba mu ba ne muka fara ba kan mu farau ba kan mu farau ba hmm. sannan kuma har bayan mu kuma ba kan mu karau ba aikin haji ma shi aikin haji da sauransu dan haka wannan yana nuna yana nuna wannan fa'idar kwarai da gaske to Allah madaukakin sarki da ta damu amin to Allah gaba ta malam ni fa na kosa in fara jin tarihin Annabi Ibrahim din nan na'am domin ka nuna mana abin da faɗi hmm. to zan so mu dan shiga cikin ko da mataki na farko matakai kafin <clears throat> eh, mal abraman ya fara harara ta yi fara cewa lokaci ya yi zan so in ji eh, ko da dan fara shiga matakin farko a cikin kisar annabi ibrahim alaihi salatu wa taslim bismillahir rahmanir rahim na'am ah, matakin farko cikin kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ko mataki na farko cikin kisar da'awar annabi ibrahim na'am alaihi salatu wassalam bayan ubangiji ta'ala ya bashi ya ba shi annabta sannan kuma ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa ya shirya da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam zuwa ga hanyar tauhidi da kaɗe ta allah maɗaukakin sarki to allah maɗaukakin sarki sai ya ba shi ya masa umarnin ya yi da'awa wa babansa mana mahaifinsa wanda shi ne mahaifin da ya haife shi ba baffa ko kawu ko wani abu ba wai wan baban ba wai wan baban shi ah, bane mahaifinsa eh mahaifinsa hmm. saboda me saboda hakan yana nuna muhimmancin na kusa da kai ya fi kusa da kai a duniya wanda ya haife ka babu waɗanda suka kai mahaifa sannan sai ya'ya ko kuma wanda suke kewaye da mutane hmm. to wannan shine sai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya fara kira hmm. allah madaukin sarki ya ambata mana a cikin surori daban-daban akwai a cikin suratu maryam sannan akwai a cikin suratul an'am Allah madaukin sarki a cikin suratul an'am yake cewa wa id qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha hmm. inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle hakika annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce wa babansa azara hmm. babansa kaga ba a ce babansa ba ko hmm. ya ce wa babansa azara atattakhidhu asnaman alihatan yaya za a yi ka dauki abun bauta ka ɗauki gumaka su ne abin ka. lalle ina ganin ka da kai da mutanenka wanda yanzu idan na gama bayani na ni da kai zan je in same su to ina ganin ka lalle kuna cikin bata wanda yake mabayyani sai ya fara da mahaifinsa yanzu ni da kai muke magana da kai da waɗancan ɗin wanda insha Allah ta'ala zan je in same su to lalle kuna cikin bata mabayyani a cikin suratu maryam Allah madaukakin sarki ya ambata mana wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya hmm. lalle hakika annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance wa annabi ne hmm. kuma ya kasance mai gaskiya ne hmm. wannan sifofi shi ne sifofi ne na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda muka gabatar a wasu annabawa idh qala li abihi ya abati yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa babansa ya abati ya kai babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa kake bautawa wanda baya ji baya gani gunki kenan baya ji baya gani gunki kenan hmm. wala yughni anka shay'a sannan kuma ba zai iya maka komai ba shi ba zai iya amfanar da kansa ba sannan kuma ba zai iya maka komai ba hmm. inni ya abati sai yake cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya yace ya kai babana lalle hakika akwai wani abin da ya zo min daga ilimi na wahayi daga wurin ubangiji ta'ala wanda kai bai zo maka ba hmm. yanzu ni annabi ne to ka bi ni zan shiryar da kai hanya wacce take madaidaiciya ya abati la ta'budi shaitan ya kai babana kar ka bauta wa shaitan saboda idan mutum ya yi da'a wa wani Allah to ya bauta masa da'a da'a wa wani Allah to bauta ce wanda watakila bayani zai zo nan gaba inna shaitana kana lirrahmani asiya saboda shi shaidan ya kasance wa ga mai rahama wanda shine ubangiji ta'ala ya kasance mai sabo ne mm. tunda shaidan ya saba wa Allah to me yasa kai kuma zaka yi da'a wa shaidan abin da ya kamata shine ka yi ka yi da'a wa Allah madaukakin sarki da kai da shaidan din gaba daya sai ya hada su gaba daya wajen hukunci sai ya ce ya abati ya kai babana inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman lalle ina jin tsoron wani azaba daga wurin mai rahama kaga bai ce minal qahhar hmm. saboda me saboda yanzu da babansa yake magana kuma hmm. matakin farko ake magana na kokarin karantar da baban cewa abin da yake kai kuskure ne kafin a ji wani matakin na daban ta hanyar rashi fatakuna li shaitani waliya hmm. idan ka zo zaka zama masoyin shaidan idan Allah maɗaukin sarki ya so ya shiri mutum sai ya sa musulunci a cikin zuciyarsa idan kuma Allah maɗaukin sarki ya so ko ya yi nufin ya batar da mutum sai ya sanya kafurci da kuma bijirewa Allah maɗaukin sarki da son shaidan da kuma bin shaidan sai amin sai baban yanzu an gama magana annabi ibrahim alayhi salatu wassalam mahaifinsa sai ya ce qala shi mahaifin a raghibun anta an alihati ya ibrahim shin yaya zaka bar abun bauta na ka kyamace su ka guje musu ya kai ibrahimu haka hmm. shi ma sai ya ce ya ibrahim hmm. sai ya ce la illam tantahi la arjumannak idan baka bar wannan hanyar da kake kai ba to hakika sai na jefe ka subhanallah sai na maka rajimu wahjurni maliya abin da nake so shine kai nesa da ni wato kamar yana so ya kore eh, shi yana so ya kore shi kai nesa da mm. ni na daina ganinka daga yanzu ko na daina ganinka na wani lokaci ba na son ganinka sai ya ce salamun alaik Allahu akbar duk da cewa baban yana kan shirka sai ya ce aminci ya tabbata a kanka sa'astaghfiru laka rabbi amma da sannufa zan nemi gafaran ubangiji na a kanka zan nemi ubangiji ta'ala ya gafarta maka saboda mai saboda Allah madaukakin sarki huka kana bi hafiya ai ubangiji ta'ala ne ya halicce ni ya halicce ka sannan kuma zai iya yi mini rahama sannan kuma zai iya maka rahama zai iya zai iya shiryan ka Allah madaukin sarki shine al'amarin sa ya game komai ya game komai wanda Allah madaukakin sarki yana da ikon yayi komai hmm. yanzu ina fatan Allah madaukakin sarki ya shirye ka hmm. amma kuma wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah hmm. amma fa ku sani cewa abin da kuke yi da kai da mutanenka to bana tare da ku a cikin sa. ba mu babu ai babu lamari na ubangiji ta'ala da ta Allah maɗaukakin sarki to babu mujamala babu sassauci a cikinsa ko da ka taso kaga gidanku ana yi ko da mutum ya taso ya ga gidansu ana kuskure ba zai tabbatar da su akan kuskure ba dole ne ya gaya musu kuskuren su amma ya zama akwai hikima hmm. dan kuskure idan an duba zatin kuskure kuskure ne na'am a kowaye kowaye ya yi kuskure to in an duba zatin kuskuren sunan shi dai kuskure sunansa kuskure na'am ko mahaifi ne yayi ko mahaifiya na'am ko karami ne ko babba ko na nesa ko ba sai dai hukuncin da za a dora wannan wanda ya yi aikin ko kuma irin uslubi ko hanyar da za a bi wajen nuna masa kuskure nan ne aka samu bambanci dole a samu bambanci kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu ya da babansa sai ya ce asa allah a kuna bi du'a'i rabbi shaqiya zai iya ina fatan ya zama addu'ar da na yi na cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka nan to ban yi laifi ba zan maka zan maka zan roƙi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka a lokacin kuma yana eh, shirka yana ba a lokacin yana abin nan amma dai shi ma dai kamar da ya dan ji wani abu a ransa eh, shi yasa ya togaciya eh hmm. sai shi yasa ya togaciya amma dai ina nan ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya shirye ka na'am to wannan shine abin da kisar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam tare da babansa mataki na farko wanda allah maɗaukin sarki ambata mana a cikin suratu maryam dunkulalliyar kisa alaga ta malam umar kamar yadda ka sani kamar kullum shirin namu haskakowa yake hmm. eh, kamar yadda muka sha faɗa jin tarihin abu ne da muke bukata hmm. amma wace fa'ida wasu darussa za mu fa'idantu a cikin wannan kisar da haka zan dawo da kai baya hmm. cikin wannan dai sura da ka ambata cikin sotu maryam kisar annabi ibrahim alaihi salatu wa atammu taslim ka jawo aya da allah ta'ala yake cewa zukur fil kitabi ibrahim mm. innahu kana siddiqan nabiyya idh mm. qala abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a na'am akwai darussa da zan so ka fito mana da su na daga ciki innahu kana siddiqan nabiyya mm. ta'asirin gaskiya ga mai da'awa na'am yanzu shi annabi ibrahim hmm. gabanin ya fara da'awa sai da Allah ya faɗi siffar shi hmm. ta yin gaskiya naam to ban san hasken da za ka ƙara haskaka mana ba so mun so da yawa za ka ga hmm. mutum mai da'awa ne mai wa'azi a wa'azin yana yin ƙarya ko ya jawo hadithi da ifi wanda yake bai inganta ba ko ga mutum yana wa'azi yana so ya jawo hankalin mutane zuwa ga addini amma kuma da labaran ƙarya ban san ta'athirin da za ka ƙara mana ba akan tasirin gaskiya game da isar da dawa hmm. to gaskiya dai uh, shi amfanin gaskiya wajen karbuwa ko rashin karbuwa shine gaskiya shine kadai abin da yake yin tasiri a zukata zai iya yiwa uh, farko tukunna a farkon farko a ambaci karya a karbe ta ta wajen karba ta hmm. karbu a zukatan mutane hmm. amma fa daga ƙarshe in sun gane cewa ƙarya ne to tasirin zai dawo ƙasa da zero ƙasa da zero ƙasa da zero tasirin wannan abun da ake so ya musu tasiri zai dawo ƙasa wato shi sa bahaushe ke cewa eh. ƙarya fure take yi ba ta yaya to za a ganta haka fau eh a zahiri amma ba za a samu abin da ake bukata ba za a samu abin da ake bukata ba shi yasa dukkanin wanda ya yi ƙarya ya kirkiri wani abu a addini ya danganta shi da addini hmm. baya cin nasara wa anan ne sirrin yake dukkanin wani wanda ya yi ƙaryar addini ya danganta wani abin ƙarya cikin ya sa shi ya surka shi da addinin musulunci to sai ka samu abin nasa ƙaryar da ba zai je ko ina ba wannan ta bangaren addini kenan hmm. sannan mutuncin wanda ya yi ƙaryar kuma a lokacin da aka gano ƙarya ne to anan ma mutuncinsa yana zubewa warwas shi yasa hatta kafirai sun tsani yin ƙarya kafirai kafirai sun tsani ƙarya subhanallah kuma hatta kafiri wanda ba musulmi ba ko da a yanzu ne in ya tabbatar kana kana da gaskiya cikin abin da kake gaya masa to wannan abin shine zai sa ya karbi abin da ka zo masa da shi ma'ana mutum ya zama mai gaskiya cikin kiran da zai yi zuwa ga kiran da zai yi zuwa ga wannan wannan wanda ba musulmin ba ya karbi addinin musulunci na'am ya zama mai gaskiya a cikin zuciyarsa cewa da gaske ke yana son wannan ya karbi musulunci ne ba wai yana kiran wannan ne zuwa ga musulunci dan ya karbi dan ya karbi musulunci dan wata manufa da yake zuciyarsa wannan shine gaskiya irin na zuciya bayan gaskiya irin na baki Allah ya sa mu cikin bayan saboda haka suna da amfanin gaskiya suna da yawa kuma gaskiya tana daga cikin abubuwa masu girma wanda Allah madaukin sarki ya sifanta bayansa waɗanda suke masu masu daraja na'am to Allah ga malam annabi ibrahim ya taso gidan da ba gidan musulmai ba hmm. amma duk da haka za mu koyi wani usulubi na girmamawa hmm. kaga da ya tayi sai ce ya abati ya abati bai kira sunan baban shi ga tsau ba hmm. kuma addinin musulunci ya ya shar'anta mana girmama iyaye bangaren uwa da uba a kasar hausa a kowane gida ana mutunta uba amma ba kowane gida ake mutunta uwa ba da wuya ka ga yaro ya kira sunan baban shi ban sani ba mm. ko saboda mu maza muna dan mangari ne za ga ana cewa baba eh. amma kuma sai ka ga uwa ana kiran sunanta sai ga annabi ibrahim mm. mahaifin shi ba musulmi ba mm. amma bai ambace shi gatsau ba bai ce mishi azara ba sai ya ce ya abati to ban san hasken da zaka haskaka mana ba musamman kananan yara na san ba za a rasa su ba suna suna kallon mu mm. wato muhimmancin ya sunan iyaye tun daga mm. shi an samu iyaye da ma ba musulmai ba an mutunta su an mutunta su kuma musulunci ya gaya mana cewa mm. uba yana da haƙƙi amma haƙƙin uwa ya ninka na uba har sau uku haka ne ban san me malam zai kara ba kaga wannan ma wani abu ne mai muhimmanci da ka ambata da cewa uba yana da haƙƙi amma haƙƙin uwa ya fi na uba ya fi na uba da ya ninka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata har sau uku sannan a na hudu ya ambaci ya ambaci uba gaskiya ambaton sunan nan yana da muhimmanci musamman idan ka kula da yanayin yadda annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kaga dai shi ba musulmi ba ne babansa baban annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kaga dai shi ba musulmi ba ne amma kuma duk da haka amma kuma duk da haka ya zo ya ambaci wannan ya ambace shi da lafazin ya abati mahaifi wannan yake nuna cewa a bangaren duniya al'amuran duniya akwai haƙoƙin uba ko da ba musulmi ba ne to eh. wato ba musulmi ba kwata-kwata ko da ba musulmi ba kwata-kwata ballantana kuma ya zama musulmi ne amma kila eh. an samu fahimta kila kai ka fahimci sunna hmm. shi ba ba sunna ba ahlus bane wato kai ahalu sunna ne amma babanka ba ahalu sunna bane hmm. irin manhaji shi yake nuna wai yaki shikenan yaki ya faru duk da haka yana da haƙƙi yana da haƙƙi manya manya tunda ai musulmi ne haƙƙinsa wani abu ne daban haƙƙinsa ta yadda ya zama wani abu daban Allah ne ya ɗora maka haƙƙin wancan kuma ɓangaren abin da ya shafi addini shi kuma haƙƙin Allah ne shi yasa wannan haƙƙin baban haƙƙin mutum ne haƙƙin babansa ne a kansa wannan kuma haƙƙin Allah idan an zo haƙƙin Allah to nan ne babu da'a babu sauki babu sauki hmm. amma idan an zo haƙƙin uba tunda kai daman manufarka shine yin da'a wa Allah to ubangiji ta'ala ya ce ka girmama mahaifinka a cikin waɗansu al'amura mm. shikenan sai zama da'a wa Allah madaukakin sarki kai kana yi ne don neman ubangiji ta'ala ya yadda da kai don kuma ka fita daga ya zama babu wani haƙƙi na uba a matsayin a matsayinsa na mahaifi amma Allah gaba tamale ashe waɗanda suke ga sunan addini mutum za ganshi. ya fahimci addini amma ba sa shiri da ubansa ashe wannan ba addini bane eh, wane yana kungiya kaza wane yana kungiya kaza shikenan yaki ya faru a gida mm. gaskiya wannan ba addini bane ba addini bane bal babban amfanin hikima na'am ko babban amfanin bi a hankali wajen mu'amala da mahaifi a lokacin da yake wannan yanayin mm. shine zaka samu wannan abun ne zai sa ya tabbatar da abin da kake kai gaskiya ne ka lallaba mahaifinka a hankali ka lallaba shi wannan abin shi zai nuna masa cewa tausayinsa kake ji don duk lokacin da mai da'awa ya zama waɗanda zai kira zuwa ga hanyarsa hmm. yana nuna musu fushi da nuna musu cewa kamar ubangiji ta'ala ba zai shirye su ba hmm. to a wannan lokacin ya zama kenan mutanen da zai da yake kiran nasu mm. za su fahimci cewa ba tausayin su yake ji ba ko Allah ko ya sauki Allah madaukin sarki malam Umar Allah ya saka da alkhairi ka koro bayani amma kuma malam Abraham ya ce sai dai mu a haka saboda lokaci ya riga ya mana halin nasa muna godiya ga Allah madaukin sarki sa'annan muna godiya gare ka sa'annan muna ƙara mika kokon baranmu lalle malam ka dawo mm. don ka ƙara fayyace mana waɗannan alkhairai da ke cikin kisar annabi ibrahim alaihi salatu wa atammu taslim masu kallon mu da sauraron mu da fatan an ji daɗin wannan shiri da muka gabatar muku cikin kisar annabi ibrahim alaihi salatu wa ta muna muku fatan alkhairi muna barin ku cikin kiyayewa Allah da ainihin tsarewarsa sai idan Allah maɗaukin sarki ya sa muna da rayuwa mako na gaba za mu zo mu daura daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga manzanni wanda ilahu kai su madubaina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 in ban da ta'ala ban san mai share hawaye ba